ok wato shi yasa wato kika kama gidan ku kenan ko saboda wato ku yan uwa ko kaga ai daga yan uwantaka kuma sai a <laughs> sai a junantaka yanzu kiya ke gani a yi canji ke ai ba ka san wani abu ba eh. dan muna muna yan uwa ai ba dalili bane wai sai mun jo ne za mu Allah eh, to yi hmm. ne ma ai da canja akai billahi la ilaha illa shi san komai a rayuwa da kyau in ka dan taba hagu da taba zai fi amma ko da shi a ji bangaren hagu kake ai wala a tuwa sai da gaskiya ai canjin nan wallahi ta ai wato ka san ni da ni ina da bukatar kala eh, ai ina so wato in na shigo waje in ga wato kamar na tafi gona auduga ko ina yar nakan ji haka amma a lokacin da nake tare da wanda nake dubu kin ga ni yanzu na jin karfi a jikina sosai tunda da bani tare da nafisa a duk lokacin da nake tare da nafisa ina cikin kwantata ne saboda soyayya da nake mata ta yan uwanta kaci kaga ko muktar ko kaɗan baya bayyana mun soyayya shi a fili amma ya kamata wannan ya zama shawara mu je gobe mu same su kai ka gaya mata ni ma in gaya mishi kina ganin hakan ya fi zai fi mama amma mama ni lokaci ɗaya santa ya shiga zuciyata amma mama ba ki ganin cewar ba za ta yi min soyayya irin ta 'yan kwantaka ba tsaya ka ga so na farko taimaka soyayya irin ta 'yan kwantaka sannan taimaka soyayya na tsakanin masoyi da masoyiya kaga shi kenan an samu wani abu wanda zai ginu

gaskiya na ji daɗin ganin ki na fi ka jin daɗin ganin ka ko gaskiya to me labari a kai daga ka ce kana son gani na ai sai ka gaya min abin da ka a ke fa kika ce kin fi ni jin daɗin gani na kin ga ku aike kika zo da labari mai daɗi kai ma na san da labari a fara faɗa min sana to ni dai ka fara gaya ai sai kin faɗa ka san ne sako nake so in baka ya rubuta dan Allah idan ka je ko ka ce mishi ina bala'i ko oh, muktar na muktar dai na wurin kaɗin nan ne kai gaskiya na ji daɗi wannan kai ai wannan lalle kin zo da magana ba to ga yamma menene na kuma menene damar ina jira ne ki zo ni shawara hakan saboda ni ma na haka ji da yawo in ga kina tafiya ki kadai a su ya kamata ko da shi din hada ku. Amma. Dai ma na gashi kuma shi akwai soyayya haka. to shi kenan na gode kaga ina da lectures bari in sauri kin fito daga lectures in ma karasa magana to shi lokacin shi thank you very much bye bye abu ne a tunanin da na yi daga yanayin karatuna daga ƙasa daga primary school dina secondary school da kuma yanayin makarantar da yanzu kace shiga ina ganin karatun bai zama daidai ba gaskiya ba ita ce makarantar da ya cancanci a ce na gama secondary school na shi dawo gaskiya ne wannan maganar da kake faɗi to amma akwai wani abu da baka san da shi ba na tura ka waccan makarantar ne ba da wani tunanin wani abu na daban ba saboda akwai tunanin za mu gina wasu kamfaninnuka a ƙasashen waje kuma waccan makarantar da na tura ka su kaɗai ne suke ba da ilimin abin da muke nema kaga ba zai yiwu tura ka wacce ba ta cancanta ba kuma ka san dukkan mahaifi yakan gina wa ɗansa katangar da zai jingina da ita to ni ina ganin waccan makarantar ita fi zama abin alheri saboda mu dai yi addu'a ubangiji Allah tabbata mana abin da fa alheri shikenan Allah ya zaba abin da amin amin ni na ga kin mun shiru mana ai kamata yake dan farta ko ba haka ko sai mun irin ta dan a nuna mun cewa eh ni ba dan gari bane haba idan kai bako ne a fuska ai kai dan gari ne a zuciya ta ko a'a to gaskiya zan so ki gaggauta furta wannan abin ba na so ki bar shi a cikin zuciyarki gara ki fito da shi fili mm, sai na yi tunani a aiwa wani zancen shawara kin san ba ko wanda fa nake dan abin nan ba wanda yake kusa da ke saboda me saboda kada in shiru ni ta kwabe mu ai gara ki gaggauta fito da shi tun yanzu san komai ya riga ya gama to ai ba abin da zai kaga ai dan uwana ne ko kai to tunda haka ne tunda ke ba ki furta ni barin furta gaskiya ina ciki kana cikin me ina cikin zuciyar ki tsumu tsumu <laughs> haba Allah Allah to shike ne zuwa ga yawa shayya <laughs> kin burge ni ai a wallahi ai irin da na burge ni ka gani hmm. maganar da na fara maka a mota eh. to akwai aboki na alhaji isa wanda kusan tun muna ƙanana maka tashi ta tare da shi tare maka karatu harkokin kasuwanci na kaf tare maka yi da shi banda allah ba wanda ya san tsakanin to shine nake ganin wannan zumunci ba na so ya yanke daga kaina ni da shi nake so ya ɗar ya ɗarsu a bayan mu shi ne zan na gaya maka da ya kamata a ce ka auri yarsa hasali ma dai na yin tuwon ya ce baba da wani da dai an dan bari na samu wacce saboda kada a zo a samu matsala da a bari tunda a kowace nake tare da ita kuma muke tonin junanmu ba karkada fahimta nake so kai mana ta ni ubanka ne yi ɗana farin ciki na shine in ga ka aure shi ka aure yansa kuma ba na son zumunci daga kaina ni da shi ya yanke so nake tafi har abada kuma in ka aure ta zuciyata za ta yi fari shi ma zuciyarsa za ta yi fari to don haka abin da nake so ka yi haƙuri da duk abin da kake tunani ka bar shi ka auri wannan yarinya to na ji ba ka yi haƙuri da tunane-tunane irin naka kuma ban hana ka aure ko yar wace ce amma dai bukatar na ka aure yana da abin da na gaya miki kenan ne dan amini na shi zabi na amma abba zan so a ce ka bari na aure nasir ɗin kamar yadda kake so a baya inda kake magana kaga ban san sa ba ban san halin sa ba kuma taɓa ganin sa shi ko nasir kaga ɗan uwana ne kuma na san halin sa muddin idan har zama aure ake so a Hadiza Aisha kaura ha gudu har magana ki ce zan san wani tsiri da wani tsifili na banza da wufi kan ƙarfin shi nake so ki aura in ke baki san shi ba ni na san shi Hmm? tashi wani guri mun gama jarabawa ya kamata mu je ka gaida iyayena ko ba haka ba don mu san ina soyayya mu ta dusa eh to aike ma kin san dai dama inda muka dusa dai amma dai soyayya ma ai ta doshi dai inda dai kamata ta dosa din ko ba haka ba kin san ha ya ya kina lafiya kai amma na ji da Allah biyo mun kika yi kai wallahi tallahi kin gaji ni sauri ki wallahi gare mi sauri je da sauri ya daga ganin sabon abu nan da nan sai ka ci ne sabon abu ita na fisa ke jamila wani wani sabon abu ne abin nan ne da mu ke ma ki je ki bi wanda kuke da fefa tare ni ni ni gaba ma a rikirkita nake a ce har yanzu ba wani result yaron nan duk lokacin da na ce je gurin yarinyar nan sai ya dawo ya dinga karanta mu wani kita murmura eh kuma ni ni ni kawai ni yanzu ni zargin ki ma nake kawai na haɗin bakin ki ko to bari in ga maka ka san abin da yasa nake danna maganar nan ba na son yaron ya dago mu ne sai yasa na bashi abin amurde what do you mean ga yadda na ci aikin zo kina gaya min cewa wai so kike ki gaya masa to sai when when yaushe za ki gaya masa ni ga yadda na ci ai ga yadda kike yi da kin san yadda na wahala da baki gaya min haka ba sama da shekara ashirin da suka shige na sha wahala ba don koma don biya wata bukata ta kamar shekaru ashirin da suka shige baya na kasance a cikin wani mummunan hali ba maganar gaisuwa a nan ba lalle ne sai kin san ko ni waye ba ni makashin maza ne amma yanzu na zama makashin ƙananan yara yarki tana tare da ni saboda haka ina da buƙatar kuɗi naira miliyan biyu ki kai min gadon mutuwa idan har ma baki sani ba eh gadon mutuwa nan bakin kasuwa ba eh naira miliyan biyu nake so idan kuma kin ki nan da awa biyu zan kashe aiki to ki je na sake ki hankalinka na sha alwashin ni dai ina raye ba iznillahi da Allah zan san yadda zan yi duk jisina ta mata in kirawo yaron in Allah ya yarda in cusa masa ra'ayin ya je ya buɗo mana wannan yarinya sai ya aure ta don kwantar maka da hankalinka a kan maganin da ya furta min ban na jan akwai wani da zai iya tursasa abba ya sa shi ya canza ra'ayinsa kawai abin da ya fi mana mahaƙura da junanmu domin kuwa abba ya ce zai haɗa ni aure da wani bai shi muktar mai irin suna Um, Lala ina so zan wata magana. kuma da Allah dan annabi ina so idan ne wannan magana dan Allah dan annabi ki amince mini to muktar baka faɗi abu ba kake so in yi maka alƙawari da kai wato abin da nake so ina so ne kawai mu zama tare kamar yaya ba abin da nake nufi ni ina so kawai duk inda zan tafi ko kuma ina so kawai in tafi da ke kawai ko da yaushe kina tare da ni wato ma'ana dai kawai ina so mu gudu kuma dan Allah dan annabi ina so dan Allah ki amince min da wannan magana thank you Na Wato abin da yake tafa da ni soyayyar da ke tsakanina da Nafisa dai soyayya ce ta zumunci. Kuma ina ganin idan aka matsa zai iya gurɓata wannan zumuncin. kuma wani haske da na zo maka da shi wanda baka san shi ba ko kuma in ce yau zai haskaka maka gidan wasu shekaru da suka wuce baya akwai abin da ya faru tsakaninka da amininka wanda har kai amfani da gaibu ka saki mahaifiyar nafisa wato matarka wato sakamakon haka ni da nake faɗa maka ina nema wa wanda ya aikata wannan abu gafara kasancewar mahaifina ne